To jama'a barkan ku da wani barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa da murya Amurka a wannan la'asariya ta larba a kan mitoci da dama da suka hada da mita goma sha shida da ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. A can jamhuriyar Nijar ana jama'a a tashar mata VOA Africa da ke Yamai a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar a zangon FM ko kuma gidajen rediyon nan masu zaman kansu irin su amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalol da niyya da ke kwani a duniyar gizo kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com. To jama'a marhaban lale muna farin ciki da tarbunku ga wannan shiri na yanzu ne ne Aliyu Mustapha sakoto kuma yau ina tare da Grace Alheri Abdu da za ta share mana fage da kanin mu Haka yake 'yan sanda sun bayyana yau Laraba cewa akalla mutane goma sha bakwai aka kashe a jerin hare-haren kunar bakin wake da aka kai a arewa maso gabashin Najeriya jiya. shugaban amurka donald trump ya sake sabunta sa na cewa zargin kwamitin yakin neman zaɓensa da ake yi da wata alaƙa da kasar rasha bita da kullun siyasa ne irin wanda ba a taba gani ba a tarihin kasar kana majalisar dokokin kasar zambia ta kafa doka ta ɓace a kasar na tsawon kwanaki 90 biyo bayan jerin gobara da aka yi a kasar To bayan kun gama jin labaran baki ɗaya za mu kawo muku rahoto kan shi wannan batun harin kunar bakin waken da aka yi a Maiduguri kuma za ka wasu mutane daga ana musu jana'iza kusan mutane goma ke nan wanda suka mace sakamakon tashin wannan sannan game da wannan ƙarin hare-hare da ake ta samu ne za mu tuntuɓi waɗanda abin ya shafa ciki har da soja kan maganar su soja na najeriya da ke cewa ya san gama da boko haram ko kaɗan ba su gama da su ba daga januwari zuwa yanzu an kai hari 286 sannan a kotun kolin najeriya da ke abuja kuma ba za mu bi mutane da bita da gulle ne ba za mu yi kokari mu kawo haɗin kan 'yan jam'iyya haɗin kai ta fannin demokradiyya ba ni da mai gida a siyasa ni ali sharif ba ni da mai gida to wannan kan hukuncin da kotun kolin ta yanke ne kan shugabancin jam'iyyar pdp ko ba wannan za mu kawo muku rahoto na musamman kan ko me yasa har yanzu kasashen da faransa ta mallaka ke ci gaba da amfani da takardar kuɗin sefa yayin da 'yan uwansu mallakar ingila kowa yake da nashi kuɗi na kansa akwai kuma shirin mu na himma da kuma ra'ayinku na ima duka bayan labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran 'yan sanda sun bayyana yau laraba cewa akalla mutane goma sha bakwai aka kashe a jerin har-haren kunar bakin wake da aka kai a arewa maso gabashin najeriya 'yan kunar bakin wake hudu ne suka kai hare-haren a birnin maiduguri jiya talata da dare suka raunata waɗansu mutane ashirin. galibin waɗanda harin ya shafa 'yan banga ne da aka fi sani da suna civilian gtf a waɗansu wuraren binciken tsaro bisa ga cewar jami'an 'yan sanda akalla ɗaya daga cikin 'yan kuna bakin waken da suka kai hare-haren na jiya talata mace ce bisa ga bayanin da wani kakakin 'yan civilian gtf ya yi wa manema labarai ƙungiyar boko haram ta ƙara yawan amfani da mata da 'yan mata wajen kai hare-hare a kasuwanni da kuma wuraren binciken tsaro Ƙungiyar Boko Haram ta fara ta da ƙayar baya ne a Maiduguri babban birnin jihar Borno shekaru takwas da suka shige. Ƙungiyar ta kashe sama da mutane dubu ishirin ta kuma tilasta wa kimanin mutane miliyan biyu da dubu ɗari bakwai ƙauracewa matsugunansu a yunkurin ƙungiyar na kafa shari'ar musulunci. Harin da aka kai jiya talata a birnin shine mafi muni da aka gani a cikin watanni. to shugaban amurka kuma donald trump zai je faransa ah, na ɗauko muku labarin da ba shi ba ne <laughs> gyara to shugaban amurka donald trump ya sake sabunta da ikirarinsa na cewa zargin kwamitin yakin neman zabensa da ake yi da wata alaka da rasha ba wani abu bane face bita da kulli irin wanda ba taba gani ba a tarihin siyasa ya bayyana haka ne a sakonsa na twitter kwana guda bayan da babban ɗansa wato donald trump jr ya bayyana wasu sakonnin imel da suka nuna da shi da waɗansu manyan jami'an yakin neman zaben trump din suka gana da wata mace lawa 'yar ƙasar rasha wadda ta yi musu tayin bayanan batanci akan abokiyar hamayya su wato ita takarar shugaban ƙasar amurka a wancan lokaci ta jam'iyyar democrat hillary clinton donald trump dai juniya ya faɗa a wata hira da tashar talabijin ta fox news jiya talata cewa shi bai faɗa ma mahaifinsa wannan gana da aka yi ba ya kuma yi watsi da zargin cewa akwai haɗin baki tsakanin kwamitin yaƙin neman zaɓen trump ɗin da rasha a matsayin shirme wakilan mura amurka a majalisar dokoki sun ce jin cewa donald trump jr ya nemi bayanan batanci kan clinton kafin zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar a watan nuwamba ya girgiza 'yan majalisa ya kuma haifar da martani mai zafin gaske musamman daga 'yan jam'iyyar adawa ta democrats shugaban amurka donald trump zai tafi faransa yau laraba domin tattaunawar da za ta ba da karfi kan yaƙi da ta'addanci tare da takwaransa na ƙasar faransa emmanuel macron sannan kuma zai halarci bikin cika shekaru 100 da shiga dakarun amurka yaƙin duniya na ɗaya shugabannin biyu za su gana gobe alhamis a birnin paris domin su yi taron kafin su yi taron manema labarai shugaba macron na faransa ya ce za mu tattauna akan batutuwa da suka shafi muradan mu duka ciki har da waɗanda muke da bambancin ra'ayi a kansu idan akwai su da kuma batutuwa da dama da muke aiki tare a kai waɗanda suka hada da barazanar ta'addanci da rikicin siriya da libya da kuma batutuwa da dama da dukansu muke da muradu kansu wani babban jami'in amurka ya shaida manema labarai cewa fadar white house tana kyautata zaton lamarin syria da haɗin kan tsakanin amurka da faransa tare da waɗansu batutuwa da suka shafi yaƙi da ta'addanci za su mamaye tattaunawar yayin da mai yiwuwa za su tattauna akan abubuwan da suka biyo bayan taron manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na g20 da aka gudana a ƙasar jamus faransa tana cikin ƙungiyar haɗin kan da amurka ke jagoranta da ke kai hare-hare da jiragen sama kan mayakan is a syria da iraki tun shekara ta 2014 an kai galibin hare-haren ne bana a syria inda mayaka suka mai da birnin raka ya zama shalkwatarsu to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to a yunkurin da yake na warware rikicin da ke tsakanin katar da makwabtanta wasu kasashe hudu a yankin gaf sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson yau yana saudiya inda zai gana da jami'an kasashen da ke zargin ita katar din da goyon bayan ta'addanci za da yi wannan tattaunawa a can birnin jidda ne kwana daya a bayan da shi tillerson din ya sanar da cewa amurka da katar sun saka hannu a yarjejeniyar da ta bukaci ta katar din ta dauki matakan shawo kan ɗaukar nauyin ayyukan ta'addancin Uh, ya ce ina na katar yau da irin himmar da shugaba Trump ya zo riya da ita a watan mayu burin amurka daidai ne a kawar da ayyukan ta'addanci daga doron ƙasa to sai dai kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular laraba da bahrain da kuma misira sun faɗa a wata sanarwa yayin da suke yaba yunkurin amurka na yaƙi da ta'addanci yejejene da aka sa hannu jiya talata ba ta isa ba kuma za su ci gaba da sawa ita katar ɗan ido sosai wajen dakile ɗaukar nauyin ayyukan ta'addancin ƙasashen da sun yanke hulɗarar diflomasiya ne da katar a ranar biyar ga watan yuni inda kuma suka ɗauki matakin rufe hanyoyin sufurin ƙasa da na sama da ma na ruwa da ita katar ɗin ƙasashen da saudiya ke jagoranta suna zargin katar da goyon bayan ayyukan ta'addanci suka kuma ba da haɗin jerin shari'a goma sha uku da suke nema ta cika. Juma'a mun kawo muku labaran nan daga Washington a sashen Hausa murya Amurka. To bari mu shiga mu kuma za mu share fage da na wakilinmu na Maiduguri Haruna Dauda kan wani sabon halin kunar bakin wake na Boko Haram rundunar 'yan sandan jihar borno ta tabbatar da mutuwar wasu mutane goma sha tara da kuma wasu 23 da suka samu munanan raunuka sakamakon tashin wasu bumabumai da ya auku a daren jiya a wani ƙauye da ake kira mulai kalmari da ke dab da shiga cikin garin maiduguri tun a daren jiya ne dai mazauna wannan yanki suka ji sun dinga jin karan tashin waɗannan bumabumai da aka ce ya auku a wurare daban-daban guda hudu wadda dukkaninsu yan kuna bakin wake ne mata da suka dinga afkawa taron jama'a da misalin karfe goma da 'yan mintunan cikin dare na dai kasance cikin tawagar 'yan jaridu da ma jami'an tsaro da suka fara fara isa wannan wuri tun da sanyin safiyar yau laraba ina muka ganewa idanunmu yadda abubuwan yawa kana kamar haka zaka ina sai anguwar mule kalmari inda aka samu tashin goma a garin kuma za ka wasu mutane daga ana masu jana'iza a kusan mutane goma ke da kwanci ana shirin yi masu jana'iza a maza ne a kwanci a nan wanda suka mace sakamakon tashin wannan mun kuma tuntubi kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr damiel chuku wanda shi ma ya ziyarci wannan kauye inda ya mana ƙarin haske game da abin abin da ya wakana. Some female suicide bombers, four of them precisely, found their way into the village. Uh, one of them targeted a, uh, a civilian JTF uh, san ku kashu ya ce a daren jiya ne dai wasu yankunan bakin wake mata su hudu suka shiga wannan kauye na kalmare kuma a daidai lokacin da ake karban gaisuwar mutuwar wani a wannan kauye shine ɗaya daga cikin su ta afkawa matasan sa kan nan da ake kira civilian JTF wanda ke kusa kusa da inda jami'an tsaro ke sa ido kafin su ankara ta tala bam ɗin da ke jikinta wanda haka ne bayan sanadar mutuwar wasu jami'an sa kan da ake kira civilian JTF din su shida nan take yayin da wasu kuma daga cikin su suka samu raunuka. infiltrate the morning arena, detonated, detonated there, and about 11 people, including herself, the suicide bomber. ya ce ɗaya kuma ta shiga inda ake karɓan wannan ta'aziyya ne wanda ta tara bom ɗin da ke jikinta inda nan take mutane goma sha ɗaya da ita kanta yar kunar bakin waken suka mutu. There was also another explosion at a place close by called uh, Sabungari. Uh, so all together now we have uh, about 19 people dead, confirmed dead. ya ce akwai wani bom din kuma na uku da wata tada a wani wurin da ake cewa sabon garin mulai a yanzu dai haka muna da mutane goma sha tara ne da suka mutu kwamishinan yan sanda mr jamiel chuku ya kuma ya karin haske game da mutuwar wasu sibilan jtf din da aka ce wannan bom din ya ritsa da su While uh, uh, the monarchs. ya ce a cikin bayanan da muke da shi a yanzu hakan su goma sha biyu ne suka mutu sannan sauran guda bakwai mutanen da ke karɓar ta'aziya ne yanzu dai adadin mutanen da suka mutu gaba ɗaya ashirin da uku ne yayin da guda goma sha tana suka kasance mutanen gari hudu daga ciki kuma mata ne yan kuna bakin wake da suka kawo wannan harin a daren na jiya yayin da guda ashirin da uku kuma yanzu hakan ke jinya a asibitoci daban-daban da ke birnin maiduguri haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaishe ka Haruna to dangane da karuwar irin wannan hare-hare na Boko Haram ne wakilin mu Abuja Hassan Maina kai na ya ji martanin wasu da abin ya shafa kan maganar hukumomin soja na cewa tuni sun gama da 'yan Boko Haram din. Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Laftanar General Tukur Buratai, a hira da yi da wata kafar talabijin ta kasashen waje, ya ce mayakan Najeriya sun gama da Boko Haram. A gefe ɗaya kuma, wata cibiyar da ke bin diddigin rigingimu Afirka mai suna SBM Intel, ta ce bisa zahirin abin da ke faruwa a arewa maso gabas, daga watan Janairu zuwa yanzu, kimanin faran hula 200 ne Boko Haram suka hallaka a hare-hare fiye da 42, amma mutanen yankin sun ce adadin hare-haren ya fi 40 22 da waccan kungiyar ke cewa kamar yadda mutari Adamu Yarima sarkin Baburawa ke shaida man. Ko kaɗan gama da su ba yau fa a cikin yanzu ko wata guda ba a ba yaran nan har sun fara ba da notice a wa'ansu kauyuka wai mutanen wajen su tashi ka duba fa tukunna fa daga januwari zuwa yanzu ni a lissafi yadda mu muka shiga wannan gurin muka yi bincike muka muke kirgawa duk abin da suke gudana yanzu a daga januwari zuwa yanzu an kai hari ɗari biyu da tamanin da shida kullum ana kashe mutane an hana mutane noma an hana mutane su yi noma abin da za su ci a wajen amma kullum sai ana maganan cewar wai an gama da su kullum mutane halaka suke suna mutuwa bayan kuma wa'annan yara 'yan ta'adda suna ƙara kai musu hari. Lokacin da na je hedikwatar sojan Najeriya, an shaida min cewar babban hafsa da mukarabansa ba su a gari, amma a hira da ni da shi a 'yan kwanakin nan. Tsohon babban kwamandan rundunar Operation Lafiya Dole mai yaƙi da Boko Haram Manjo General Leo Erabo ya shaida min cewa. Within the northeast, what you now find is a pocket of, the Boko Haram terrorists. Abin da ake gani a halin yanzu shine ɗan burbushin mayakan Boko Haram da suka rage a zagayen tafkin Chadi da kuma kan iyakokin Najeriya da Nijar da ma Kamaru. Sai kuma da suka makale a sassan jihohin yobe da borno Masu lura da sha'anin tsaro a Najeriya dai na ganin kamar mayakan Boko Haram a 'yan kwanakin nan na kara samun ƙwarin gwiwa. To ko mai janyo haka tambayar kenan da na yawa tsohon babban kwamandan runduna ta bakwai ta sojojin Najeriya da ke Maiduguri Manjo General JS Bindawa. Ƙwarin gwiwa ba ne ba kuma in ma ka ce ƙwarin gwiwa shi dan ta'adda ko da yaushe yakan so ya duba ina ne abin da muke ce masu target ina zai je ya yi ta'addancin shi ba tare da shi an taɓa shi ba. To shi yanzu in kan lura ai duk yawanci sukan je ƙauyuka ne ko su tare motoci su kwashi ganima yi no suna neman abinci ainihin gaskiya an rage karfin su ba na ce an gama da su ba gaba daya Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria To a gaishe ka san an jima kaɗan nan da 'yan mintoci za mu kawo muku rahoto kan dalilin da ke sa har yanzu kasashen da Faransa ta mallaka ba su daina amfani da kuɗin Faranshi ɗin ba. Amma yanzu bari mu je Abuja inda yau kotun koli ta karasa maganar kowa ya shugaban PDP. na aiki da An an an Alban magoya bayan sanata amin makarfi bayan kotun koli ta tabbatar masa sahihancin shugabancin babbar jam'iyyar adawar najeriya pdp da hakan ya kawo ƙarshen mulkin sanata alimadu sharif mai shari'a bode ross na kotun koli ya ce sharif ya shigar da kararraki goma a kotuna don jawa makarfi illa sakamakon nada shi shugaban kwamitin riko na jam'iyyar a taron fatakwal makarfi dai wanda 'yan jam'iyyar suka yi masa zobe da nuna tamkar sun tsira daga ciwon hawan jini da ya kama su ya nuna farin ciki. suka tsaya suka gaskiya kuma mun gode da suke juriya har zuwa nan lokaci ba za mu bi mutane da bita da gulle ne ba za mu yi kokari mu kawo haɗin kan 'yan jami'a haɗin kai ta fannin demokradiyya. jagoran garan bawal ga pdp shehu gaban ya ce yanzu kan gorinsa ya cika ai ni ba da ya fannin murna a najeriya yau domin ni na fara yaƙi da sharif ni na fara faɗa cewa ba a bi doka ba sunana bala bello tinka kusan zan ce ba jam'iyyar da bata da irin matsaloli irin nata kuma za mu amince da abin da kotu ta yanke za mu yi wa kanmu hukunci mu bi abin da shugabanninmu suka faɗa da yawa magoya bayan sanata ali sharif ba su halarci kotun ba tamkar sun san abin da za a rina wasu kuma suka yi watsayar dila inda mataimakinsa kairo ojigbo ya fito yana murmushi ko ko yaƙi amma duk da haka sai da wasu suka yi masa ele ta wayar salula mai bada shawara ta fuskar shari'a na PDP ta bangaren Sharif barista Bashir Maidugu ya ce komai yayi farko zai yi karshe ai ba magana fushi ni daman na taba gaya maka a cikin wannan biyoyi din cewa ai ko mu muka ci alhamdulillah ko su suka ci alhamdulillah ba wani magana ai daman siyasa ko ka ci ko ka fadi haka kuma a shari'a za mu ba su goyon bayan da muke suke bukata ido a su yi nasara shi kenan abu da zai ce kenan tuntuni Ali Sharif kenan na ta matsa masa lamba aka yi yana zaman zaman ɗansa a gida wai ya zo ya jagoranci jam'iyyar. Na yi gabana shekara takwas, na shiga sanat sau uku. A rayuwa na duk abin da na yi ba ni da mai gida a siyasa, amma ina da yaran siyasa. Ni Ali Sharif ba ni da mai gida. Gwamna Nelson Wuke na Rivers da tsohon gwamnan Jigawa Sule Lamido sun halarci zaman kotun. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaishe ka Nasiru, to yau da dare a shirinmu na karfe tara da rabi za mu buɗe layukan wayar mu ba ku dama ku faɗi albarkacin bakin ku ku ba mu martanin ku game da wannan hukunci da kotun koli ta yanke a Najeriya kan shugabancin jam'iyyar. Yanzu bari mu je jamhuriyar niger inda tun ɗazu Yusuf Abdullahi ke jira ya gaya mana me yasa har yanzu kasashen da Faransa ta mallaka ba su daina amfani da takardar kuɗi ta sefa ba ne. Ƙasashen dai na Afirka goma sha hudu ne ke amfani da kuɗin na sefa waɗanda ake kira ƙasashen Afirka renon Faransa. takwas a yammacin Afirka da kuma shida a tsakiyar Afirka. A hukumance dai kuɗin na sefa sun soma aiki ne a ranar 26 ga watan Disamba na shekarar 1945. Ko da yake bayan tafiya ta yi tafiya wasu ƙasashen na Afirka sun dawo daga rakiyar kuɗin na sefa a lokacin mulkin 'yan mazanjiya kasashe irin su gina konakiri da mali da tsohuwar zaye da a yanzu ake kira jamhuriyar congo demokaradiyya kafin daga bisani su sake dawowa to sai da ayar tambaya a nan ita ce me yasa kasashen na afirka renon faransa ke ci gaba da amfani da kuɗin saifa sabanin kasashen afirka renon ingila ke amfani da nasu kuɗin na ƙashin kansu dr soli abdullahi masanin tattalin arziki a jamhuriyar nijar ya bayyana muna dalilan da suka sa haka in ka ɗauki kasashen ingila ai lokacin da suka sami incin kansu suna da kuɗaɗe wanda suke ake ce ma shilling livir sterling da sauransu da pound da wani ne duka samfari na kuɗaɗe na eh, ingila sannan mu kuma muna da kuɗi wanda suke kasashe eh, eh, kuɗin kwaran shi ne wanda ake ce ma fa. mu sai muka yarjejeniya da faransh na cewa ko da mun samu mulkin incin kanmu to za mu ci gaba da amfani da kuɗin da ta sarrafa mu su kuma an ce kasashe sai zamanto da suka samu mulkin eh, incin kansu sai kowane ne suka gano da cewa ai babu wani incin kai kake samu in ba ka da inci na sarrafa kuɗin ka. a cewar sole abdullahi da wuya kasar faransa ta bar kasashen afirka da ta mallaka su samu nasu kuɗaɗe na ƙashin kansu idan aka yi la'akari da ribar da kasar faransa ke samu albarkacin kuɗin na saifa sai mun ɗauki kishi arba'in zuwa hamsin ma na kuɗin wa mun aje shi cikin betulmani na horon shi wannan kuɗi su ne za su ba da kamar garanti ɗin kuɗin sefaɗin da muke samu. To sai da nasa ɓangare Siraj Isaka masanin hada-hadar kuɗaɗe a Nijar ya bayyana cewa lokaci ya yi da shugabannin ƙasashen Afirka renon Faransa su yi wani yunkuri na samun 'yancin kansu a fannin hada-hadar kuɗaɗe. Kamar tahiya ce, ka ce za ka dogara da ƙahon wani, ai ba ka tahiya. Kenan dole cilas mu kamar yadda ka diba ƙasashen da ingila ta yi reno france fa sai an je horon shi ta yi certifiye mu ba mu da mone nan zancen da ake mone mu yadda horon shi ne ta gada dama a yi yana da su gada dama su karya kuɗin za su karya su kun ba wanda isa ya hana su. To sai dai duk da wannan kalubalen shugabannin kasashen yammacin Afirka sun yanke shawarar kirkiro da nasu kudaden na bai daya nan zuwa shekarar dubu biyu da ashirin abinda wasu masharanta ke gani wai da wuya. Yusuf Abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar da ke turawa nijar ta to a gaishe kamalan yusuf sun da aiki kada ku manta a shirinmu na dare zamu mu ba ku dama ku gaya mana ra'ayinku kan hukuncin da kotun kolin najeriya ta yanke yau kan shugabancin jam'iyyar pdp yanzu mu nan fa safiya ce karfe goma sha ɗaya da minti ashirin na safe ga shirinmu na himma ba ta ga rago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da Alhaji salaman Man wanda ake wa da dan Agades. A cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin kasuwancin motoci wanda yake yi kuma a nan za mu dora. To amma malamin mai burge ka ka ci gaba da kasancewa cikin wannan sana'a ganin cewa kuma eh ga to abin da ya burge ni ka san komi sana'a da kake in ya zama na aikin kanka ne kake ba wani kake ma aiki ba to kaga baka da matsala tunda wannan aikin kaina ne nake ba wani ba nake ma aiki kenan lokacin da na ga dama in tashi daga kwana in tayi wurin aiki na in na gara da bani iya yi zama na ba sai na tambayi wani ba sai na nemi wani mai gidana ba in ce yau bani iya tafiya in nemi a bani hutu a'a wannan aiki na ne na kaina aiki ne namu na kamfani in ka ta yi ka samo ne kamfani ke rayuwa in baka samu ba kenan babu wani bayani to malamin man shekaru goma sha takwas ka kwashe na america eh lalle haka ne sha hudu eh. daga ciki kana sana'an kanka ne ina sana'a kaina ba ka taba aikin mm, kamfani ko gwamnati da eh. kasuwanci da aikin gwamnati in za a baka zaɓi ko kuma wani kake ga jin yahi To Alhaji ka san dai shi kasuwanci ba a gama shi da kowane irin aiki duniya in dai Allah ya yarda. Kasuwanci daban ne shi in dai za ka yi harkar kasuwa ka tsaya kuma shi sabilillahi ka yi yadda Allah ya ce to ba za ka kuma ta ba abada ka san in ka zama da za ka tsare gaskiyar ka ka nema halalinka ba za ka hada da haramun ba to Allah yana rufa ma asiri ta ko to in Allah yarda. To na san kayan ka baro gida Nijar ka zo nan ɗayan biyu dai kana guda ko aikin gwamnatin kake ko kuma kasuwanci kake yi. A kasuwanci nike tun ta sa ta ma dama ban taba aikin gwamnati ba ko gida kuma ban taba aiki ba tun da niki. To ya kai kasuwanci gida da kasuwanci nan? Eh to ai ka san kasuwar gida da ta nan nan ka gani ai kasuwar Amurka daban ce yanzu ka gani nan in kana da yanzu ba ka ga kamar gidajen mai ba ai kana ga wani gidan mai da wani gidan mai sai ga an samu tsere santi 20 ma kusa da kusa kuma ba mai cadami ka sai da kaza ko mm. to ba ɗaya bane nan wurin abinda ka so ka farashin da kaga dama ne zaka iya saida nan ko a shaguna mm. eh kana tar da wani shago in dai ba na wannan manyan shaguna na kamar shaguna na mutanen mu haka kamar na 'yan Najeriya ko 'yan Ghana 'yan kata kana tar da farashi wani wuri da ka da shi nan sai ka da wani akwai tsirayya mai yawa tsakanin su. Eh, saboda nan kasuwa inda take da daɗi ka bi ka'ida ka da in ka bi ka'ida ka ita Amurka inda ka tsaya ka dokar da suka kafa ka bi ta za ka zauna lahiya ko da kowa ba mai damuwar ka. Dama abin nake so yanzu in ce ma kenan to eh. Eh, eh, ya ka ga rayuwar nan idan ka kwatanta shi da rayuwar gida akan abubuwa daban-daban. To ita rayuwa tana alaji alhamdulillah. In za ka shekara ɗari nan ƙasar kana yawo, in dai ba kai ka shiga hanyar wani ba, ba wanda ya kula da abin da kake ci. Kowa ka gaban shi babu wani zancen wani ya sa ido gare ka kaza kake kaza in dai hanyar gaskiya ka kiyaye ka'idodin kasar su ka kiyaye ba ka kuskure ba to za ka zauna lahiya fiye da yadda ba ka zato za ka zauna lahiya. to ya dangantaka take ya kaga dangantaka tsakanin su mutanen kasan da ire-iren mu da muka zo cirani. to su mutanen kasa mun zauna tare da su kuma mun ga mun ga iri-iri kaga ba amurka in ba ka shiga har shi ba ko gaida ka ba ruwan shi da kai iyaka kuma in kofa ce yanzu ka zo za ka shiga yana gaban ka yana iya buɗe ma kofa ka shiga ya baka girman ka ko bai damu da kai ba yana wannan in wurin sayan wani abu ne ka ta yanda layi yake ko dan shugaban kasa zo layi ne zai shiga babu wani mai zowa ko mutum ya zo da tuni a layi zai shiga ba zai gwada maka shi iko bane ko ne zai baka daraja ka kai ma kuma ka bashi matsayin shi na mai tini. Na iko bai da tasiri eh, ka dai abin da ya dace kenan? Eh a nan wani, in dai kan zama na aikin ka ba ruwansu da su gwada maka amma in dai kan zama na aikin ka za ka yi sabila ba za su shiga harkar ka ba ruwansu da harkar ka kai dai ka kiyaye. To eh, Alhaji Mamman iyalin shi nan ne koko suna jira Nijar? Eh to ina da na yi aure nan na auri wata 'yan Nijar. Eh ina da iyali nan. Kaddara wani ya kira ka daga Nijar yanzu. ya ce maka malamin ma ina so in zo amerika da zama saboda na kuna can zaune kuma kun dade wani irin shawara za ka bashi a ce zo ƙasa ce da ita dai amurka ba ka zo ka ce ka rasa aiki wannan babu ko da yaushe ka ga gaya nan da titi ma kana ce kana ga an rubuta ana son ma'aikata wannan wa aiki akwai shi balle ga jihar da muke aiki kasa kasa kenan eh akwai aiki a alhamdulillah da kaga kamfanin da na aiki da dala tara da santi hamsin ake fara daukar mutum yanzu farko abin da ake fara dauka ma dala goma sha hudu dolar goma sha hudu ake fara daukar ka awa daya kuma kai awa nawa akalla awa goma sha biyu za ka yi ka yi kwana uku awa talatin da shida kuma kana so ka koma ka yi wani kwana in akwai overtime ka samu ka ɗan ƙara ko awa ishirin haka. Kuma kana yi kuɗinka ba za su ciwon kai ba. A to in suka yi ciwon kai daga wajen ka ne suka yi ciwon kai. A me yasa? Yasa to in ka in ka je ka shiga wani harkar da ba za ka ba ka kashe kuɗin ka ka sa su kunya hanya kenan ka ga ciwon kai daga wajen ka ne ya zo ko. A wai ina nuhin in ka gama aiki za a biya ka kuɗin ka ba da ɓata lokaci ba. shak za a baka ka tai in kana so a maka direct deposit a baka ka zai ka zuba cikin daga can a zubo ma cikin kwantikin ka ka dauka in kuma shakkin ka za a baka hannu da hannu ka tai banki ka canza wannan kai ka sani To Alhaji Sale, yau ma kamar kullum lokaci ya daga mun hannu masu are a tarbiyyar mu a cikin shiri na gaba yanzu a madun bakon namu Alhaji Sale Mamman wanda ake walakabi da ɗan Agadas sai Julie Gresham wadda ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa shi ta jifulani. ka Ladan yanzu ga rayuwanku. Sakonmu na farko ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa, hakika ƙarshen tuka tiki tik hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke na baiwa bangaren sanata Ahmad Bakarfi nasara na zama shugaban jam'iyyar PDP yayi daidai. Dama ayi ramin ƙarya ƙwararre ne. Da fatan bangaren PDP na sanata Ali Sharif za su rungumi ƙaddara su haɗa kai da ɓangaren Bakarfi don a gudu tare a tsira tare. Sako daga Yakuji matar Ahmadu Abacha Macina. Sai wannan sakon kuma ya ce muna roƙon Allah ya dawo mana da shugaban Muhammadu Buhari gida lafiya. ya ƙara masa lafiya da ƙarfin gwiwar jajircewa a gun jagorancin ƙasarmu sako daga abdulmalik sa'idu mai biredi tashar bagu gusau sai mu na ƙarshe yake cewa muna jajanta ma al'ummar jihar borno dangane da wannan mawuyacin hali da suke ciki na tashin bama-bamai a jihar da fatan allah ya kyauta afkuwar hakan a gaba amin sako daga kamarar sanin shaga kofar ƙaurar katsina to a gaishe ka nazar sai shirinmu na ƙarshe labaran mu a takaice ga grace bari mu faro da wannan labari daga zambia inda ya ce majalisar dokokin kasar ta kafa dokar ta ɓaci a kasar ta tsawon kwanaki 90 bayan da shugaban kasar ya bayyana buƙatar ɗaukar wannan matakin makon jiya lamarin da mai yiwuwa ya ƙara ruruta rikicin siyasar ƙasar masu sharhi kuma kan lamura suna cewa yana iya kashe gwiwar masu zuba jari da ake buƙata a ƙasar da ke dogara ga jan karfe 'Yan sanda sun bayyana yau Laraba cewa akalla mutane goma sha bakwai aka kashe a jerin hare-haren kunar bakin wake da aka kai a arewa maso gabashin Najeriya. 'Yan kunar bakin wake hudu ne suka kai hare-hare a birnin Maiduguri jiya talata da dare suka raunata waɗansu mutane ishirin. Galibin waɗanda harin ya shafa dai 'yan banga ne da aka fi sani da suna civilian GTF a waɗansu wuraren binciken tsaro bisa ga cewar jami'an 'yan sanda. akalla ɗaya daga cikin 'yan kuna bakin waken da suka kai harin jiya talata mace ce bisa ga wani da yake kakakin 'yan civilian jtf ɗin da ya yi wa manema labarai bayani to bari mu ja maki barki a nan na kina harama ƙara labarai jama'a abin ya sauka kenan a daidai wannan lokaci sai mun dawo muku da karfe ta da rabi na daren yau Allah da kamar da nace kar ku manta na san da yawan ku sun kagara su bayyana ra'ayi game da wannan hukunci da aka yanke yau na shugabancin pdp a najeriya to za mu buɗe layukan mu ba ku wannan dama din a madadin dukkan mu a nan sashen wasu mura amurka musamman ita grace alheri abdu da julie leathers gresham da injiniyoyin mu ali mustapha sakwatan yanzu sai ku shirya ku tarbi tawagar yau da gobe.